a kamar yadda muka muku alkawari za mu nuna muku yadda zai mata aiki domin ya cire wannan matsala ta maita da aka bata da bata sani ba insha Allahu gashi nan dai zai mata aiki ya cire kuma Allah ya raba mu da masifa su kuma wa'annan azzalumai da suka yi mata wannan abin Allah ya saka mata da alkhairi Allah kuma ya maganin su idan haka ne aikin su to Allah ya maganin su ya mai musu da aniyan su gaskiya wannan abin tausayi ne wanda a gida gaskiya har gudun ta ake yi an tsane ta gaba ɗaya a gida ba a son ganin ta to gashi dai zai yi aiki dai ya cire wannan maita insha Allah kuma har abada in Allah yarda ne sunan wato wannan idon maita kenan da kuke ga yake cirewa wanda ba kowa yake gani ba gaskiya abu ne abin mamaki duk wanda ya ce mai ta ba karya ne to gaskiya ya yi kuskure kuma abin bai zo ta kanshi ba ne kuma muna addu'a ma kare zo ta kansa wannan idan maita ne wanda in dare ya yi duk wani maye da yake yawon dare to wannan ido da kuka ga ya cire abin da kuka ga ganin kaman wasa ya yi to wannan ido ne wanda duk wanda ya je duniyan maita da dare to da idan yake gani a ranka ya daɗe wannan abu da naga ka cire wato kamar yadda kake faɗa mana wannan ido na maita za ka bata ne ko kuma a ina za a bata wannan a wuta ake sa shi wannan za a sa shi a wuta ko a tona rami abin ne hmm. ko kuma a jefa shi a babban ruwa teku da zai tafi da shi wato wannan da ka gani ko ita ba za a sa lokacin da za ta gani ba saboda duk lokacin da na sha cire idon mai ta gaya wa iyayen yara cewa eh. ko manya kar a binne inda mutum zai gani ko na sa wuta ne daga da an ga gani kenan zai sake cirewa sai da shaidar saboda haka wannan hannuna ba ba ta zan yi ba zan sa wuta ne da kaina Mm. insha Allah za a sashi a wuta shi ke kenan raba ta da wannan abun har abada da gaibu eh, in Allah da wannan abun mamaki certificate duk wanda ya sake cewa tana da maita gaskiya za mu mishi hukunci kowa ya shi kwarai wannan haka ne insha Allah to yanzu dai ba ta da komai kenan an wuce ah, gurin yanzu ba komai insha Allah kuma su waɗanda suke bibiyan ta an gama insha Allah za mu goye kurwanta gobe Lahadi insha Allah da an eh. goye kurwanta shikenan ah, su kuma za mu taɓa su dan na son asirin su ya tono cewa su ne suka yi abin dan abin shine zai tabbatar da abin kuma zai kara kwantar mata da hankali gaskiya cewa ba ita ne take da wannan ma'idan ba an sa mata ne a jikinta gaskiya ne assalamu alaikum to muna godiya Alhaji Dr. Shehu sarkin mayun Najeriya shugaban majalisar sarakunan mayu na Afirka kuma muna addu'a Allah ya sa ka zama na duniya baki daya saboda alkhairi da kake wa jama'a to ai zama na duniya yanzu ba kenan fituna ya mun yawa waya <laughs> whatsapp test korafi yan uwa zumunci duk da eh, bare kowa ah, abin yi a ah, hakan dai muna so mutum ya zama na duniya ai eh, a ah, hakan dai muna so <laughs> gaskiya saboda taimako da kake yi gaskiya mu hakan mu alhamdulillah mun gode mun gode to Allah tabbatar da alheri Allah taimake mu alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to muna godiya Allah ya baki lafiya Allah ya ƙara tsare mu gaba ɗaya da tsarewarsa alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam